ta baba da rashin tabbas sun mamaye labarin sace tarin waɗannan ɗalibai da ke karatu a makarantar Chibok duk da yake iyaye da shugabannin makarantar da kuma gwamnatin jihar Borno sun tabbatar da akwai lamarin. Ɗaya daga cikin waɗanda aka sace wa ɗiya ya shaidawa Garba Aliyu halin da suke ciki. Naji Garba iyaye suna cikin fargaba. shi sabilin layi ka tura yayanka makaranta an zo an waye gari an sace su dama kashe su aka yi kaga da sauki zaka cewa wannan sadu da wa Allah. amma fa baka san wani yanayi ne za su je su shiga ba shi ne inda matsala yake mun kuma tuntubi mai magana da yawo rundunar sojin Najeriya wancan lokaci kuma ga tsokacin da yayi when this incident happened uh, every resource was mobilized A lokacin da wannan abu ya auku, mun baza dukkan dabarunmu da shigar da dukkan waɗanda suka kamata har ma da 'yan banga wajen bazama neman ɗaliban mata. Su kansu matan sun nuna jarumtaka domin wasu su sun yi ta tsalle daga motar da aka kwashe su suna da dira kan hanyar tafiya da su. Uwar gidan shugaban ƙasa Goodluck Jonathan wato Patience Jonathan a lokacin ta gayyaci shugabar makarantar da wasu jami'an gwamnatin jihar Borno kan lamarin. you mun zo tare da malaman ci gaba babu damuwa ubangiji zai gamu akwai ubangiji akwai ubangiji akwai ubangiji a bangaren gwamnati shugaba goodluck jonathan ya bayyana matakan da ya ce suna ɗauka na ceto 'yan matan kamar haka Na gana da shugaban ƙasar Faransa da na Amurka da kuma Firayim Ministan Ingila da kuma shugaban ƙasar China da sauran wasu kasashen duniya duk na neman su taimaka mana wajen ganin cewa mun daƙile wannan aiki na ta'addanci.